babbar jam'iyyar adawar ta pdp dai ta ce ma za ta mai da martani ne bayan shugaba muhammadu buhari ya samu tikiti na jam'iyyar apc na tsayawa takarar zaɓe ba wai kawai da ya ce zai sake tsayawa ba jam'iyyar ta baki mai magana da yawun shugaban jam'iyyar pdp a najeriya shehu yusuf kura ya ce jam'iyyar ta pdp ba ta ma fargaba sake tsayawa takarar muhammadu buhari domin kuwa ce wasu ai jiki magayi. to ibrahim kamar yadda muka faɗa tun lokacin da buharin ya faɗa cewa wannan matsala ce da ta shafi buhari ta shafi jam'iyyarsa saboda me saboda ai sai ya zama ɗan takara sannan ne ma za mu san me za mu faɗa amma kuma ka san ya je london kuma yana cewa shi kamar ya faɗa ne ba da niyyar abin da ake zato ba ya faɗa ne saboda siyasa ta yi kamari na farko ma dai yanzu ba mu san da gaske yake ko ba da gaske yake ba ya faɗa cewa saboda wasu dalilai na cikin gida na siyasa ne ya faɗa kamar yana faɗa a Firaministan Birtaniya sannan kuma a gida ya faɗa cewa saboda mutane sun dame shi ne da ya tsaya haka kakakinsa ya faɗa cewa akwai mutane da suke damunsa ya tsaya sannan kuma akwai wasu ayyuka da ifara waɗanda bai kammala ba to watakila nan gaba zai bayanin waɗannan ayyuka waɗanne ayyuka ne ya fara waɗanda bai kammala ba waɗanda yake so a sake ba shi shekaru hudu mu dai mun san ayyukan da ya fara kuma ya kammala kowa ya san farashin mai ya tashi na fetur kowa ya san farashin man gyada ya tashi kowa ya san farashin manja ya tashi kowa ya san kudin kujeran maka ya tashi kowa ya san ana talauci da fatara da yunwa a ƙasar nan waɗannan mun tabbatar da cewa an same su a lokacin Buhari waɗanda ba a samu ɗin ba wataƙila su zai zo i bayani nan gaba amma dai koma menene PDP matsayinta shine mu jira mu gani waye dan takarar jam'iyyar APC a zaben da za a yi baɗi a lokacin nan ne za mu fito da dabara da hikimar mu da kuma tsarin da muka yi na tunkararsa. Amma yanzu babu tabbas Buhari ne zai yi koko yanzu inda ya nuna kafin aka raya cewa kuma yanzu ba zai yi ba. To yalla bai kome za ku ce game da sunayen da aka fitar na 'ya'yan jam'iyyar ku ta PDP da ake ma zargin su ne suka washe kudaden Najeriya a yanzu? A'a zancen fito da list ai wannan shirme ne. Ai wannan ma mun yi magana a kansa. yanzu mu sai mu zauna mu ce da wani da wance da wani da wani barayi ne tunda akwai ministocin da yanzu suke aiki a gwamnatin Buhari wanda suka rike mukamai na gwanoni a jihohinsu wanda jihohinsu suka kafa kwamitin bincike suka same su da laifin almundahana amma tunda ba kotu ce ta yanke musu hukunci ba mu isa mu ce barayi ba ne saboda haka wannan list da suka fitar shirme ne zance ne kawai na magagi da rashin sanin ya kamata zancen cewa kuma wai sun zo sun tadda kasa a lalace kamar inda na gaya maka tattalin arzikinmu shine mafi ɗaukaka a Afirka to sai dai kuma yayin da NPDP ke ma zargin cewa 'yan Najeriya na wahala a yanzu tuni 'yan gani kashenin Buhari suka so magangami a jihohi domin talata gwanin su kamar yadda Yakubu Gomez da ma wasu kusoshin APC suka jagoranci wani gangami a Jalin Gwaba da jihar Taraba. da Buhari ya sake tsayawa zaɓe a 2019 ko ba abin ya kamata mu yi a jihar Taraba illa iyaka mu ce wa Baba Buhari ko yana so ko baya so ya zo ya sake tsayawa wannan zaɓe saboda wannan aiki in Allah ya yarda ya karasa shi. Koma da menene dai shugaba Buhari ya ko sanar da cewa zai ma takara bayan da aka shafe watanni ana ta babar ko zai sake tsayawa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.